kashin wannan hudu ba shine kama bakinka sannan mu gaba ɗaya cewa addinin musulunci addini ne ne tsara mana rayuwa ya tsara yadda za mu yi bautar Allah wa abudullah wala tushriku bihi shay'a ya tsara mana zamantakewa wala yakhar ba'dukum لا يسخر قوم من يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب الله تعالى ya الامانه mana dokoki ga gaban jikinmu har ma yana cewa mu rutsa idanunmu kuma mu kiyaye farjin dukanmu kamar haka ya tsara magaba ta harshe irin abin da za ka ya sanya masa doka yace ma yalfuzu ƙaunin qawlin da ladayhi a atid harshe yana da cikin manyan ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala yayi ma dan adam kuma makaji ne mai kaifi biyu da harshe ake ayyukan alheri kamar zikiri da karatun ƙur'ani da wa'azi da makamantansu kuma da shi ake ayyukan shiga wuta kamar yin ƙarya cin naman mutane da yi musu ƙazafi da sauransu harshe yana da ayyuka guda biyu aibi na farko shine faɗin abin da bai dace ba aibi na biyu shine rashin faɗin abin da ya dace furta maganar da bata dace ba haɗari ne haka shi ma rashin faɗin abin da ya dace haɗari ne mai yin shiru ga faɗin gaskiya malamai sun ce shekar ne kurma kalilin cikin mutane ke kukuta daga sharrin bakunan da yawa mutumin da ke iya barin zalunci shi dai shan giya bai sata bai neman mata amma ka iske yana cin naman mutane da haka ranar alkiyama mutum zai gamu da Allah ga shi da manyan ayyuka na alheri ga filin lada iyakar ganinsa amma harshensa ya rusa ta kamar da shi kuma wani zai zo ranar alkiyama da manyan zunubai sun taron masa ya yi laifuka iri-iri amma harshensa ya rede su da ambaton Allah da karatun alkur'ani musulunci ya karantar da mu cewa Allah yana kule da mu inna rabbaka labil mirsad ya karantar da mu cewa duk abin da muke yi ana rubutawa walaqad khalaqnal insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أبو داود يرويته عن السن الساكن ساعة سيد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما يأتي من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا كذا القورة مثلا يقول لا لا شيء أما لو ننسى تنسى تفسي كذا سني حكا سيسرك يا قنصة abdullahi ya ce sai na zabura na siya manzon Allah Allah ya sanya ni in zamo fansakka idan an yi haka ne zan yi ya ce ka zauna gidanka ka kama harshenka ka yi abin da ka sani ka bar wanda kake mutu, ka kula da kanka ka fita batun mutane ya ku bayan Allah tsare harshe ya fi tsare kuɗi wahala yawan magana na zubar da kwarjini da haiba ga mutum kuma kowa ke sakin bakinsa babu kula wata rana sai harshen nan nasa ya yanke masa wuya kada ka faɗi magana sai ka tabbatar da tana da amfani duk lokacin da faɗin magana ya yi daidai da barinta to gara ka barta ba wata gaba daga cikin jikin ɗan adam wacce ke saurin kai shi wuta kamar harshe na bi mata wajen halaka mutum shine al'aura duk wanda ya iya tsare waɗannan abubuwa guda biyu da harshensa da al'aurarsa to ya samu tsira kamar da zo a hadisin salim da sa'ad radiyallahu an wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa zai lamunce min abin da ke tsakanin lubattansa da wanda ke tsakanin kafafunsa sai kuma in lamunce masa aljanna a ranar alkiyama babu mai baka haushi a cikin talikai kamar harshenka idan ka yi wa bakinka linzami in ka ganin duniya to ka huta shi yasa abdullahi bin mas'ud radiyallahu an yake cewa babu abin da ya cancanci zaman kurkuku a cikin talikai kamar harshe ma'azin da jabal radiyallahu an ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace manzo Allah ka gaya min abin da zai shigar da aljanna sai manzo Allah yake masa babban abu ne kake tambaya amma fa mai sauƙi ne ga wanda Allah ya sauwace ma ka bauta ma Allah mai girma kada ka yi masa shirka ka tsayar da sallah ta farilla ka ba da zakar zuciyarka sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in gwada maka jigon al'amari da ginshikinsa da kololuwar tozonsa jigon lamari dai shine musulunci ginshikinsa ko shine sallah sannan kololo ta ita ce jihadi don ɗaukaka kalmar Allah in nuna maka kofofin alheri azumi garkuwa ne sadaka tana bice wutar zunubi kamar yadda ruwa ke kashe wuta sallar dare ita ma tana kankare zunubi sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kana son in faɗa maka abin da ya malin wannan gaba ɗaya mu'az yake eh da ya mini ya manzon Allah ya ce to ka kame wannan sai ya nuna harshen kansa ma'az ya ce ya manzo Allah hadda abinda muke faɗi ana kama mu manzo ce haba dai mu'azu akwai abin da ke kifar da mutum cikin wuta akan fuskarsa ko akan hancinsa kamar yaye yayin bakinsa kamar yaye yayin harshe a cikin bukhari da muslim abu huraira ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum yakan furta wata kalma ta da Allah shi bai ɗauke ta komi ba amma za ta sa Allah ya ƙara ɗaukaka darajojinsa wani mutum kuma yakan furta wata kalma mai kusatar da Allah shi bai ɗauke ta komi ba amma za ta sa a wurga cikin jahannama ya Allah ka kiyaye ni wani hadisi ne kama da wannan shi ne hadisin tirmidhi wanda ya karɓo daga bilal ibn al-harith inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle ɗayan ku yakan faɗi wata magana ta yarda Allah ba shi zaton ta kai ko ina sai a dalilinta a rubuta shi yarda Allah har ranar da zai gamu da shi kuma lalle ɗayan ku yakan faɗi wata magana ta fushin Allah ba shi zaton ta kai ko ina amma ta sa a rubuta masa fushin Allah har zuwa ranar da zai haɗu da shi mala alƙama yakan ce idan ya wannan hadisi to da yawa hadisin nan na bilal ibn haris yakan hana ni faɗin abin da ni ne ya faɗi a cikin bukhari da Musulun hawa yau sai da abu huraira radiyallahu an ya karɓo daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya imani da allah da ranar lahira da ya faɗi alheri ko ya kama bakinsa haka kuma tirmidhi ya ruwaito da ingantaccen isnadi daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa barin abin da bai shafi mutum ba na daga cikin alamun kyawun musulunci shi kuma sufiyan ibn abdullah roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace ai masa nasiha wanda za ta wadace shi ba zai sake tambaya kowa ba sai manzo Allah ce masa kace na imani da Allah sannan ka dage yace to manzo Allah me ka fi ji mani tsoro ga rayuwata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama harshen kansa yace wannan wannan shi yasa magabata suka kasance masu tsananin kula da abin da yake fita daga su. wani ma in yace yau ana zafi ko an yi ruwa nan take sai ya dawo ya istighfari wani yayi mafarkin malaminsa bayan rasuwan malamin sai ke gafarta malam ina labari malai ce gani nan an tsaye da ni ana mini tambaya wata kan wata kalma da na faɗi yace hala wata irin kalma ce yace cewa na yi yau dai mutane na buƙatar ruwan sama Shi ne ake tambaya ta na ce Allah sanin buƙatar bayansa daga cikin manyan manyan ayyuban harshe akwai cin naman mutane wani bala'i ne da shi yake fashe haushinsa da shi akan musulmi idan ya kasa hada ka ibada bai iya tare ka da kariyar lada sai ya kawata maka abin da zai rebe maka wannan lada domin ya sani cewa wuta ba ta cin busasshiyar ciyawa irin cin jiba ce ma ayyukan lada na mutum sai ya kawata maka yanta wani ya ce ma alhassan al-basri an ce kana jiba ta sai ce masa baka isa isa sa ka cikin taskar lada ta ba abdullahi bin mubarak ya ce ni kam inda zan ci naman wani a duniya to sai dai ko in ci naman iyayena don ba wanda nake iya ba ladata in ba su ba abdullahi Ibn wahab al-misri almajirin imam malik ya ɗora ma kansa cewa duk sanda ya ci naman wani to zai yi azumi in ya ci naman wani yau to gobe zai tashi da azumi sai ya ga bai bari ba sai ce to na san dabara sai ce to daga yau duk sanda na ci naman wani na ɗora ma kaina zan yi sadaka da dinari guda kusan naira dubu goma sha shida kenan abdullahi mubarak yake cewa duk wanda ke son barin giba to ya gwada wannan da kansa cin naman musulmi yana ƙara zama hatsari idan wanda aka ci naman sana daga cikin mutanen kirki waɗanda aka san su da ba da wata gudunmuwa ga addini ko aka san su da kamanta gaskiya na yin da'a ga Allah sai ya kasance malami ne daga cikin magadan annabawa waɗanda tarihi ya tabbatar da cewa naman su dafi gare shi duk wanda ke cinsa baya gamawa lafiya hadisi ya inganta cewa musulmin kwarai shine wanda musulmi suka kusa daga sharrin sa da na hannuwansa ya ku bayan Allah mun waye gari muna duba ayyuban mutane muna manta namu ayyuba muna tsoratar mu mutane Allah ya kama su da laifukan su amma ba mu tsoron ya kama mu da namu ne za ka jin mutum na faɗin Allah ya tsare mu da halin wani kuma in ka ba gara halin kowa da nasa da za ka bincika kila bai kula da sallar jam'i, ko bai kula da haƙƙin makwabci ko iyalin sama na kuka da shi ko mayaudari ne ko maƙaryaci, ko mutunci ko mai zamba cikin aminci